Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a ma saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Grace Alheri Abdi ce da kuma Ladan Ibrahim a yawa daga birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin ragama shirin namu na la'asiriyar yau Juma'a ta babbar rana. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sa hannu a kasafin kuɗin bana bayan watanni ana ja in ja tsakanin fada shugaban ƙasar da majalisar tarayya. Muna da rahoto bayan labarai. za mu kuma waiwayi wakilinmu a jihar abia inda aka samu hatsaniya jiya da ta janyo asarar rayuka Yau saura makonni uku gwamnatin APC a Najeriya ta cika shekara guda bisa karaga mulki. To kowaɗanne nasarori ne al'ummar ƙasar ke gani an samu? An samu nasara kwarai da gaske misali zaman lafiya da kwanciyar hankali. Mutanenmu da yawa da da suka tafi duk sun dawo gidajensu. ko da yake suna cikin wani hali na neman taimako amma duk da haka akwai koshin lafiya akwai kwanciyar hankali a harkokin siyasa amurka kuma za ku ji kalubale da hamshakin dan kasuwan nan donald trump wanda bisa ga dukan alamu shine zai tsaya takara karkashin tutar jam'iyyar republican ke fuskanta usman kabara zai shigo da shirin musulunci tushen rayuwa inda yau ma zai dora kan batun amfani da yanar gizo wajen muzanta waɗansu addinai za ku kuma ji kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai. masu aure assalamu alaikum wani babban jami'in majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci a gudanar da bincike akan harin nan da aka kai jiya alhamis ta sama akan wani sansanin 'yan gudun hijira wanda ya dalilin mutuwar mutane da yawa jami'in ya ce wannan na iya zamewa wani babban laifin yaƙi mutane da yawan su kai talatin ne dai suka mutu sakamakon wannan harin da aka kai a sansanin kamona wanda ke kusa da samar da a gundumar idlib da ke arewacin ƙasar ta siriya a cewar cibiyar llc wata ƙungiya masu adawa da gwamnatin shugaba assad ita ma kungiyar nan mai zaman kanta da ake da ke birtaniya wadda ake kira turanci observatory for human rights ta ce adadin mutanen da suka mutu sun kai 28 ciki ko har da yara da mata amma kuma ta ce adadin na iya karuwa stephen o'brien wanda babban jami'i ne na majalisar ɗinkin duniya mai kula da ayyukan jin kai ya ce ana tuhumar gwamnatin ƙasar siriya ce ta kai wannan harin kuma majalisar ɗinkin duniya za ta ɗauki matakin ba sani ba sabo ga dukkan wanda aka tabbata yana da hannu cikin wannan danyen aikin bagadaza babban birnin iraki ya kasance a kulle yau juma'a gwamnatin ƙasar ta girka manyan shingaye ko ina a birnin domin tsaron kar domin tsoron kar abin da ya faru satin da ya shige ya sake aukuwa lokacin da masu zanga-zanga suka fantsama a unguwan nan da manyan ma'aikatun diplomasiya na kasashen ƙetare suke har suka tilastawa 'yan majalisa arcewa domin su tsira da rayukansu yanzu haka dai gadan nan da ta hada dandalin tarir inda ake gudanar da zanga-zanga da garin majalisar da ke yammaci an killace ta da manya-manyan shingayen kankare haka ita ma unguwar sadir mai mutane kusan miliyan biyar a cikinta kuma mazauna madugun 'yan shiya mukta'a a sadar suke an dakile ta sai dai rahotanni na cewa masu zanga-zangar suna niyyar amfani da jiragen kwale-kwale domin tsallaka rafin idan hakan ta kama labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc yanzu haka ana ci gaba da kidayan kuri'an zaben sabon magajin gari a london wanda zai iya samar da musulmi na farko da zai ɗare kan wannan mukami a tarihin ƙasar birtaniya sadiq khan ɗan shekaru 45 wanda tsohon minista ne kuma ɗan yanci rani daga kasar pakistan ga bisa dukkan alamu ya don faru samun nasarar zaben wanda musulmai ke ganin wannan babban nasara ce kuma abin tarihi a gare su ko ya ci ko a ka da shi musulmin ingila na ganin wannan al'amari a matsayin wani abin da ke nuna yadda suke ƙara ƙarfi a harkokin siyasar ƙasar ta ingila kan ɗan lebo ne yana karawa ne da 'yan takara har su goma sha biyu ciki ko har da wani ɗan hamshakin bayahude mai suna zack goldsmith wanda wani ɗan babban attajiri ne idan ya nasara kan zai gaji magajin gari mai barin gado boris johnson wanda ake sa ran zai takarar kujerun prime minister rahotanni daga ƙasar algeria na cewa ƙasar za ta gina katamfaran masallaci da ba irinsa a duniya a wajen girma domin ya zawaye wa ƙungiyoyin musulmi masu tsatsauran ra'ayi wani babban kalubala kamfanin dillancin labarai na ƙasar faransa associated press ya ruwaito cewa masallacin na jama'a el za a gina shi ne a tsakanin wani yanki da ke tasowa a fannin yawon bude ido da wata tsohuwar gunduma da a da can take zama matattaran kungiyoyin 'yan tsageren addini ahmed madani mai bawa ministan harkokin gidaje shawara wanda shi ne ke da alhakin gina masallacin ya shaidawa associated press cewa da farko masu son sukan lamarin na cewa gwamnati na gina masu ra'ayin riƙau ne wurin ibada amma a ƙashin gaskiya hukuma na gina wannan masallacin ne don ya zama babban ƙalubala ga irin waɗannan ƙungiyoyi an dai kiyasta cewa masallacin zai laƙuma kuɗi har dala amurka miliyan dubu da miliyan ɗari hudu kuma abubuwan da za a samar cikinsa za su haɗa da ɗakin karatu da zai iya ɗaukar littattafai miliyan guda da makarantar alƙur'ani da ɗakin adana kayan tarihi da kuma hasumiya mafi tsawo a duniya mai tsawon mita 265 da kuma farfajiyar masallacin da za ta iya kwashe mutane 120 a lokaci guda. Madani ya ce ana sa ran a kammala ginin wannan masallaci cikin shekara mai zuwa. Mataimakin shugaban jam'iyyar adawa ta UDP ta kasar Gambia yana roƙon kasashen duniya da su sa baki domin a saki shugaban jam'iyyar su Usani Dabo. Shirya Dabo da sauran wasu 'yan jam'iyyar har su 38 ne aka kame a watan da ta shige akan zargin su da kokarin aikata wasu laifuka. don farko an tuhume su da hada hancin wani haramtaccen taro ba bisa ka'ida ba da da zanga-zanga da cusa ra'ayin da ka iya ta da zaune tsaye a lokacin da suke zanga-zangar neman kawo canji a harkokin demokuraɗiyyar kasar haka kuma sun yi zanga-zangar nuna jin takaicinsu akan mutuwar solo sandeng wanda ɗaya ne daga cikin shugabannin jam'iyyar wanda kuma ya mutu lokacin da ake tsar da shi gidan kaso sai dai ko ji alhamis sai da wani alkali ya ki ba da belin shi da bo din da sauran mutanen da ake tsare da su an jiyo marian seka mataimakiyar sakataren jam'iyyar ta udp na cewa tana neman kasashen duniya su sa baki cikin wannan batu domin ko babu gaskiya cikin harkokin tafiyar da kasar tasu kamar yadda ta faɗa saka ta ce 'yan jam'iyyar tasu ba su lamunta da tsarin shari'ar kasar ba domin ma'aikatan shari'ar tamkar 'yan amshin shatan shugaba yaya jamini a cikin watan disamban wannan shekarar ce dai idan allah ya kai mu gambe za ta gudanar da babban zaɓe. Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu bude taskar hotonnin namu a birnin tarayya Abuja, Najeriya, inda shugaban kasar Muhammadu Buhari ya sa hannu a kasafin kuɗin bana. Wakilin Umar Faruk Musa na da ci gaban rahoton. wannan kasafin kuɗi wanda shugaba muhammadu buhari ya rataba hannu a kai ana kiran shi kasafin kuɗin canji kuma tuni an amince da cewa za a kashe naira tiriliyan shida da rabi domin tabbatar da an inganta rayuwar 'yan najeriya kuma an bunƙasa rayuwarsu kuma an ba da hanyoyi da hikimomin da za a yi amfani da su wurin samar da aikin yi da kuma gina najeriya ta fannoni daban-daban bayan da aka rataba hannu kakakin majalisar wakilan tarayyar najeriya mr yakubu dogara wanda ya halarci wannan bukin da aka yi wa abuja ya muna karin haske akan irin tade da ke cikin kasafin kuɗin nan da kuma yadda su majalisa za su tabbatar da cewa gwamnatin tarayya ta aiwatar da kasafin kuɗin bisa ga dokar da shi shugaba muhammadu buhari ya rataba hannu a kai abin da za a samu daga wannan bajet shine um, muna bukatan 'yan najeriya su koma ga aiki yawancin wanda da suna aiki ko da eh, kamfanonin da ke gyara hanya eh, an dakatar da ayyukansu because lokacin ba kudi amma yanzu nan za a biya su mutane za su koma aiki to mu abinda ya zama mana dole mu yi eh, a madadinmu na wakilan mutane shine mu tabbatar cewa wannan dokan na budget an aiwatar da shi to aikin da mu kuma za mu yi kenan in ka duba yanzu a majalisa muna maganan um, yadda za mu kara bude kafofin kudin da za su dinga shiga uh, asusun gwamnati uh, muna magana da ministers suna zuwa majalisa suna bayani to wannan wata salo ne wanda muka samo ta kwanakin nan wanda za mu tabbatar da shi nan gaba kowane ministan da yake da hakkin yin wani abu za mu tabbatar cewa ya yi wannan don Ah, muna da izinin abin da ake kiran shi oversight to za mu kira su a majalisa mu tabbatar cewa aikin da an basu din nan sun aiwatar. A waje ɗaya kuma minista a ma'aikatar da ke kula da kasafin kuɗi da tsare-tsaren cigaban ƙasa Hajiya Zainab Ahmed ta tofa albarkacin bakinta akan abubuwan da ke kunshe da irin manufofin da ke cikin wannan kundi na kasafin kuɗi da shugaba Muhammadu Buhari ya rattaba hannu a kai. ana nan ana yi tun ma kafin ah, ah, shugaban kasa ya sa hannu akan wannan bajet an riga an fara tanadin kudin wasu su an riga ma an samu ana jiran dama a fitar da ah, bajet din ne domin a fara amfani da su to bari in maimaita abin da shugaban kasa ya ce ya ce Eh, eh, 'yan najeriya sun yi kokari kuma su kara kokari kuma yana godiya da haƙurin da mutane suka yi abu in ya ɓaci gyara fa ba rana ɗaya za a yi ta ba akwai tanajin kuɗi da aka yi da yanzu nan da aka yi approving budget ɗin nan za a fara eh, sakin su don ayyuka su ci gaba don mutane su koma bakin aiki. minista da ke kula da tsare-tsare na kasa da kuma kasafin kuɗi na tarayyar najeriya kenan hajiya zainab ahmed umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria sai kuma harkokin tsaro a jihar abiyan nigeria inda aka samu hatsaniya tsakanin 'yan kabilar ibo da hausawa da ta janyo asarar rayuka limamin babban masallacin juma'a na garin aba malam bashir idris ya yi wa wakilin mulamido abubakar karin haske dangane da lamarin Muna da dai adadi mutum biyar haka wanda suka jikkata akwai wanda muka dan tura nan kemis a dan duba su akwai wanda suka fi karfi haka an kai su babban asibiti haka domin duba lafiyansu to sai dai kasancewar kamar mu hausawa ba dama mutum ya fita ya bar bakin masallaci din to shine matsalar da muke fama da ita a yanzu amma waɗanda aka jikkata din suna da dan akwai zaman dardar sosai domin al'umma mafi yawancin da suna nan a bakin masallaci ma ana ta kwaso mutane har ya zuwa yanzu da nake magana da kai kaga akwai akwai rikotanni kuma wanda suke tabbatar da cewa har yanzu ana farma mutane haka a lunguna kuma kuma jami'an tsaron gaskiya suna da iya kokarin su amma abun gaskiya ya kasa yadda ake sa. Sunana Sarki Ibrahim Bello Abubakar, eh, ni ne Sarkin Hausawa Abba. Yanzu dai muna cikin halin tsartsar daidai don saboda in jiya da wannan abin ya faru in ba kwamishina ba da ya turo mana ɗauki da kuma sojoji da suka zo suka kawo na ɗauki. Rundunar 'yan sandan jihar Abia ta tabbatar da afkuwar lamarin inda ta nunar cewa mutane uku ne suka rasa rayukansu tare kuma da wasu da dama da suka jikkata. Musta Habila shi ne kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar kuma ga abin da yake cewa Eh gaskiya a nan jihar Abia akwai wata matsala da ta afko kamar misali karfe goma sha daya da rabi na jiya. Eh, wani ne ya kira a wurin abatuwa inda ake yanka nama ake da nama nan cikin water site. Ya ce mana cewa akwai wata mota ta soja da soja a ciki can suka biyo wasu yara kamar uku suna son su kama daga baya sai suka ji harbi suka ga ɗaya da ya kwanta bai tashi ba sojojin da suka zo din ina ji sun gane suka ce wa'annan daga arewa ne saboda haka me yasa arewa za a zo kashe suka fara kamar za su cima rauni ma mutanen arewa da suke wurin amma daga nan ina ga wasu suka ce a'a akwai ɗayan da aka soke shi da wuka da kuma kuma guda biyu da suka samu rauni ɗaya sai ya mutu a take ɗaya kuma da aka soke shi shi kuma da muka kai shi asibiti shi ma ya mutu ya tashi mutane uku kenan lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fata takwal najeriya. Daya daga cikin ƙalubale da gwamnatin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ta fuskanta da hawanta mulki da kuma ya kasance abin da ta yi yakin neman zaɓe a kai shine batun matsalar tsaro. Batun da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya yi nazari a kai ga kuma rahoto da ya haɗa mana. Sunana Abdullahi Ahmad Baza. An samu nasara kwarai da gaske misali zaman lafiya da kwanciyar hankali mutanenmu da yawa da da suka tafi duk sun dawo gidajensu ko da yake suna cikin wani hali na neman taimako amma duk da haka akwai ƙoshin lafiya akwai kwanciyar hankali ba wani abu da muke gani wanda zai ta mana da hankali dama matsala da muke da shi na gadoji ne da aka karya yana hana ɗaukan masu ɗan hali da za su kawo kayan sayarwa amma yanzu an fara gyaran su gadoji da yake yanzu akwai hanyoyi da yawa wanda ake shigowa da kaya babban abu dai shine ga kayan sai dai abin sayan kayan ya zama matsala ma mutane domin dama an tafi an bar baya an dawo kuma hannu biyu saboda haka muna kokari mu ga cewa wannan daminan bana mutane ko kuma gwamnati daga na karamar hukuma jiha da gwamnatin tarayya su yi mana gudunmawa na wurin samun iri masu nuna da wuri bayan ma dai ga harkokin kasuwanci da kuma zamantakewa yanzu haka ma an bude makarantu inda lamura suka fara komawa daidai kamar yadda wannan ɗalibar jami'ar jihar adama da ke garin mobi ta tabbatar sunana safiya ya yi sale kuma ina makaranta ne adama state university mobi to a gaskiya alhamdulillah abun da zamu iya cewa don a gaskiya mulkin baba buhari ba laifi ba kaman abun da ya wuce a baya ba don idan har zan iya tuna abun da ya wuce a baya abun ba daɗin ji domin mun fita hayyacin mu komai makarantun mu sun tsaya ma'aikata kowa ya yi ta kanshi amma a halin yanzu keken gudu eh ni ma da kaina na gudu don lokacin ina makaranta me za ke tuna lokacin suka ka hari tun kina makaranta to a gaskiya lokacin ba zan iya cewa ban taba ganin tashin hankali irin abun da na gani irin wancan ba kuma ba na fatan abun ya sake faruwa don mun gudu ba yaro ba babba ba tsoho zan iya ce mama na yi gudun da na yi tafiya kilomita talatin to sai dai kuma ga masana haka tsaro irin su malam abu muhammad na maganin dole ne gwamnati ta hada da shugabannin al'umma da kuma kungiyoyin sa kai abinda gwamnati ya kamata ta yi shine irin waɗannan waɗanda yake an san irin gudunmuwan da suke bayarwa musamman su wanda suke su shugabannin al'umma din. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a baya ma ya ɗibar wa dakarun sojin ƙasar ne wa'adin zuwa watan Disamba da ta gabata da su kawo ƙarshen Boko Haram batun da ko shugaban ƙasar ke maganin kwalliya fana biyan kuɗin sabulu a yanzu. Sun sani sun gani su a can jihohin da ake wannan ta'asa wato da Borno da Yobe da Adamawa sun sun sani sun gani cewa ana samun nasara kuma sauran ƙasa ina so tun daga can har zuwa kamar kano inda kasuwanci yanzu ya fara kammala bayan yankewa da ya yi saboda kashe mutane da ake yi har a cikin maiduguri da kuma tsara hanya tsakanin damaturu zuwa maiduguri zuwa haccan bakin tafkin chadin sau da su waɗanda suke wurin sun san ana samun nasara ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya fuskar rahotannin namu da harkokin siyasa amurka inda hamshakin dan kasuwan nan donald trump da ake gani shine jam'iyyar republican za ta tsaida takarar shugaban kasa yake fuskantar kalubala a cikin gida yayin da kusoshin jam'iyyar da dama ke ci gaba da nuna rashin goyon bayansa dan ladu suleiman wani dan najeriya da ke nan jihar florida ya yi mana fashin baki dangane da wannan lamari ni dai a ra'ayina na bi siyasan ƙasar nan amma eh, ban taba ganin inda aka yi irin rashin haɗuwar kai da ake ke ciki ba mutane da yawanci abu da ya kawo wannan shine jama'a dai ana bakin ciki ana fushi da eh, siyasan washington suna son duk wanda yake wannan kujera duk a tara su a ka sababbi abu da ya sa shi trump ɗin yake samu ya ci gaba din har mutane suna saka mai kuriya da ya kawo yanzu kamar shine eh, mulkin tutar su zai samu amma duk da haka ɗin eh, mutum ya lura a cikin fati ɗinsu akwai mutane da yawa wadannan dama da za a ce da su da ba su yarda shi da Trump nan ba don suna ganin inda ya je shi za a tsaya masu shi ga gaba su Republicans ba za ci wannan zaben shi a wannan shekaran ba to shi ya kawo wannan faɗan da ake yi ko kuma rashin haɗin kan da za a ce ba su party members ba su zo gaba daya su goyi bayan shi ba suke neman su ga an je convention watakila akwai wani da za a fito da shi amma abin zai wuya gani na mutane dai jama'a da yawa ana fushi abu da ke faruwa su suna ganin kamar duk wanda suka zaba din suke a washington din wasu kula da su ba an mance da jama'a saboda haka suna so su ga kowa dai an fi da shi a kawo mutane sababbi suna ganin shi Trump da magana da yake yi suna ganin in ya je ba shakka zai iya canja komai da yake Washington din to abin zai wuya zai wuya to in ba su bashi goyon baya ba ya za su yi sun gwammace jam'iyyar ta fada zaɓe ko kuma eh, ina madafar nuna alamar cewa ba su tare da shi ba tsammani su yawanci mutanen fati din ko kuma su kusoshin fatin ba niyyarsu ba kenan su ga fati din ta faɗi da ce shi trump ne ya samu zaben su dai suna tunanin inda sun fara wannan maganganun sun nuna ma shi trump din ba goyi mai baya ba watakila ya janye ko kuma in ya zo convention din a wani da zai fito da mutane za a canja masu ra'ayi su goyi bayan wannan amma zai wuya to madalla kada dai a sha'afa kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogo ma'anan washington na cewa karfe 11 da minti 20 na asuba ga usman kabara da shirinmu na gaba allahu ya rahamanu ya ji jilali wal ikirami allah shi ka da musulunci tushen rayuwa Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na Musulunci tushen rayuwa. a makon da ya gabata mun faro wani darasi ne game da yadda mutane ko kuma matasa mafi yawanci suke amfani da shafuka irin na sada zumunci da ke kafar intanet wajen zagin ɗariƙun junansu ko kuma waɗanda suke da saɓanin fahimta akan addini to a wannan makon ma mun sake samo wani malami wanda ake kira sheikh abubakar diyar bin abdallah as-salafi limamin salafiya a garin damaturu da ke najeriya inda wakilinmu Hassan Maina Kaina ya tambayi malamin shin menene matsayin musulman da suke zagin junansu ko kuma ɗariƙun junansu musamman a ce kai ɗan ɗarika ne ko ɗan izala ne ko ko ɗan shi'a ne ko ko ɗan salafiya ne da makamantan irin wannan sai ya fara tofa albarkacin bakinsa kamar haka. Hakika yana cikin ka'idoji na addini shine jin kunya da girmama juna. Yanzu a wannan lokaci mutane matasanmu suna amfani da wani kafa wanda ake ce masa intanet. To wannan intanet ɗin yana kawo alheri kuma yana kawo sharri musamman wannan zamani matasan mu sun shiga wani yanayi wanda abin kunya ne sosai ba na wasa ba kuma musulunci ya ƙi irin waɗannan ɗabi'u gaba ɗayansa so abu na farko nan sunni don ahli sunna da ɗan ɗariƙa da ɗan shi'a so abin da ya kamata tsakanin matasa shine musamman wanda suke ɗauke da aƙida ai wanda suke dauke da addini ta addini ya kamata su ne su su ne ya kamata su din ne ai koyi da su fiye da wanda ba su da wani aqida balle a ce har za a kushe kushe koyi da aqida da kanin abin da mutum ke yadda da shi ne ku gamsar da juna da hujjoji hujjojin da kowa wanda yake kai kai dan izala ne kai kokari ka gamsar da wanda shi ba yana izalanci ko ba dan izala ba ka gamsar da shi da hujjoji tabbatattu yankakku kai dan a ɗariƙa kai ma ka yi ƙoƙari tun da ka yarda da abin da kake kai ka yi ƙoƙari yadda za ka gamsar da ɗan uwanka wanda kake ganin cewa abun da shi yake kai ba daidai ba ka zo maka da hujjojin kai shi ya duba da idon basira da sauransu haka ne ake yi ana ce alshawar tattaunawa tsakanin, ba ainihin zage-zage shi ne yake kawo wani kusanci a gidan wani ko fahimtar wani ba ba daidai ba ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi mana bayani masu yawa akan ainihin ɗabi'u masu kyau wanda ya kamata musulmi mata da maza matasa da dattijai ya kamata su ɗabi'antu da shi musulmi na farko tukunna baya zage dan wasu musulmi sai dai masa addu'a zage haramun ne a kowane bangare musulunci bai yarda da shi ba kuma kowace al'umma ana duba lalacewar al'umma shine lalacewan matasan in matasan sun kasance na kwarai ne so al'umma fa insha Allah zai zama na kwarai tunda su ne ainihin manyan gobe musulmi kowane lokaci yana so ya aikata abun da zai taimaka masa ya taimaka al'ummansa ya taimaka kasarsa ya taimaka addininsa wannan shi ne ɗabi'an da musulmi ya kamata ya ɗabi'antu da shi ba tsora wa ɗan uwanka sharri ba ba zagi ba ka yi masa addu'a in ya gyaro zai shafe ka in kuma ka tsine masa Allah ya karɓa wannan tsinuwan Sofa zai zai faɗo akan ka kai ma tunda annabi yi magana sun ya ce ku dinga faɗa maganganu masu ma'ana ubangiji tabaraka ta'ala yana da mala'ikun da suke rubutawa duk suna faɗa amin amin amin in ka faɗa wa dan uwanka magana mara kyau so in ya dace da ainihin aminin mala'iku ka zai tabbata a gare shi wannan ba ma ainihin matasa tsakanin su su kaɗai ba a'a ya kamata mutum ya yi tsoron Allah kamar yadda annabi ya faɗa sun kallon ya ce al-ihsanu an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak wato ka bautawa Allah kamar yadda Allah kana ji cewa Allah yana ganin ka in kai mai bautawa Allah baka ganin Allah ai Allah yana ganin ka so wannan ɗabi'a ne ya kamata musulmi ɗabi'antu da shi ya kuma san mu ai kutun ne wato musabbal na wannan al'umma ku yi ƙoƙari ku tabbatar da ku faɗa abubuwan da zai amfane ku zai amfani al'umman ku zai amfani addinin ku kar ku daina faɗa maganganu ku daina faɗa maganganu mara kyau tsakanin ku Allah yake wala tanabazu bil alqadi kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake mumini baya zagi baya tsinewa sai dai yayi addu'a wannan shine abin da musulmi ya kamata ya ɗabi'antu da shi waɗannan ɗabi'u suna da kyau mumini matashi ko ina yake ɗabi'antu da shi shine ya yi kokari ya kula da sallah ya kula da haƙƙoƙin mutanen da yake zama da su ya yi kontrolin maganganun da suke fita bakunansa in ya yi haka to insha Allah zai kasance ɗaya daga cikin mutanen kirki wanda ubangiji ta baraka ta'ala zai rubuta masu lada masu tarin yawa a cikin rayuwarsa. To muna godiya Sheikh Abubakar Diyar bin Abdullah As-Salafi limamin Salafiya da ke garin Damaturu a Najeriya. A madadin wakilinmu Hassan Maina Kaina wanda ya tattauna mana tare da shi. Ciyo Bahiro Diodone shi ne ya haɗa mana sauti. Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. bisala kazar da ba ta da nono Allah shi ka ci daɗiyanta tun domin shaida ba. To madalla sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel ga abubakar junaidu. Zan fara da saƙon Usaina matar Umar Fu'eba Gashuwa da Umi Garba na Kwalu ne Kuka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. hakika mun yi farin ciki matuƙa da sa hannu a kan kasafin kuɗin bana da shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari ya yi allah ya sa mu ci gajiyar kasafin kuɗin daga ƙashe muna masa fatan alheri shi kuwa amadu manaja daga bauchi angon karfin madaki cewa yi kowa ci zomo ya ci gudu muna fatan allah ya sa wannan sa hannu a kasafin kuɗin da aka yi na najeriya allah ya sa alheri ne ga talakawan najeriya amin ƙudurin yanke hukuncin kisa ga masu satar mutane ko koyin garkuwa da su domin kuɗin fansa da 'yan majalisar najeriya suka fitar hakan ya yi daidai kwarai matuka in ji isuhu dila faki ta gaba ta fito ne daga iliyasu muhammadu tungan bako ya ce taimakon da bankin duniya zai baiwa gwamnatin jihar kaduna domin raya ilimi ya zo ne daidai lokacin da gwamnatin ke cikin halin bukata wannan abin yabawa ne da fatan za a yi amfani da kudaden akan ilimi da ƙarshe sai wacce ta fito daga sani mai lange-lange da ango malamin makaranta ya wuri kuka ce salam ya hausa don allah ku mika mana saƙon ta'aziyyar mu ga iyaye da 'yan uwan ɗaliban makarantar sakandaren jihar kano waɗanda suka rasa rayukansu a sakamakon haɗarin mota allah ubangiji ya ji kansu ya rahamshe su ya yafi musu kurakuransu ya kuma sa aljanna ce makomarsu abubakar junaidu da ra'ayoyin masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai wani babban jami'i ya wani babban jami'in majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci a gudanar da bincike akan harin nan da aka kai ji alhamis ta sama a kan wani sansanin 'yan gudun hijira wanda ya dalilin mutuwar mutane da yawa jami'in ya ce wannan yana iya zamewa wani babban laifin yaƙi mutane da yawan sai kai talatin ne dai suka mutu sakamakon wannan harin da aka kai a sansanin kamar na wanda ke kusa da sama da a gunduma idlib da ke arewacin ƙasar ta siriya bagadaza babban birnin ƙasar iraki ya kasance a kulle yau juma'a gwamnatin kasar ta girka manya-manyan shingaye ko ina abin nan domin tsaron kar abin da ya faru satin da ya shige ya sake aukuwa lokacin da masu zanga-zanga suka fantsama a unguwan nan da manyan ma'aikatan da diplomasiya na kasashen ƙetare suke. To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kammala shirin na wannan lokaci yanzu ni da Ladan Ibrahim a yawa da Julie Gresham za mu tattara ina mu mai gefe domin ba Halima da Jamila fage su gabatar da shirin matasa yau da gobe. Malamai bismillah mu kuma sai mu ce masu saurare sai nan da karfe tara da rabi idan allah ubangiji ya nuna mana da alheri